abin yana da ban tsoro abin yana da ban tsoro sosai irin yadda al'ummar afirka take ci gaba da dawwama a baya akwai wani abu guda da ake kira shaye-shaye wanda yana ɗaya daga cikin maye-mayen abubuwan da suka hana mana ci gaba a wannan lokaci inda abin yake da haɗari sosai ba wai iya mayya bane ke wannan harakar ta shaye-shaye hatta ma yara ƙanana waɗanda ba su kai ba su kawo ba sun kasance ne sun fada cikin wannan mummunan harakar ta shaye-shaye ba wai an bani labari bane na gani ne da idanuna a lokacin da na baro kasar Cote d'Ivoire na shigo cikin Niger na ga wannan ba so ɗaya ba so bi ba sai ka ga yara su haɗu sun yi tawaga guda sun ɓoye cikin wani lugu inda suka san da cewa ba za a gansu ba saboda duk abin da ka ga cewa ma ka kana ɓoye wa mutane ne sannan ka aikata shi akwai babbar sa'ar da za ta iya sawar mummunan abu ne saboda haka su za su boye ne a cikin lugu ba wai don su aikata alheri ba ba wai don su aikata wani abu wanda zai kara su gaba ba ba wai don su yi wasa ba sai don su yi shaye-shaye kawai na sha ganin wannan ba su ɗaya ba su bi ba kenan sun san da cewa duk lokacin da mayya suka gansu suna shaye-shaye to za su yi ɗauka wani kwakwaran mataki a su ne wannan shine sa suke boyewa sannan su yi wannan shaye-shayen nasu musamman idan ya kasance dare ya fara yi ta ina ne waɗannan abubuwa suka samo asali kenan a da ba a san wannan ba a da iya mayya ne kawai ko kuma samari aka san da cewa suna shaye-shaye to me yasa a wannan lokaci hatta ma yara ƙanana sun fada cikin wannan harkar ta shaye-shaye ta ina ne duk waɗannan abubuwa suka samu asali a cikin wannan harkar akwai sakacin iyaye sosai a ciki yanzu akwai iyayen da idan yaron su ya fita waje babu ruwansu da sanin ina ne yake zuwa babu ruwansu da sanin waɗanne irin abokai ne yake mu'amala da su abinda masu suke bukata shine yaron ya kasance na bar musu gida idan ya gama wasannin sa sai ya dawo a cikin gida shikenan ba za su tambaye shi ba ina ne yake zuwa ba za su tambaye shi ba su waye abokansa da dai sauransu dai babu ruwansu da duk waɗannan abubuwa sakacin iyaye kenan kenan kaga shi yaro kasancewar karamin yaro ne bai da waye sosai ko kuma dai bai gane abubuwa na rayuwa ba zai kasance ne abin da ga abokansa suna yi shi ma zai fada ne a cikin shi idan yaro ya ga cewa abokansa kowa sun ɗauta taba sun fara sha nan take shi ma me zai yi zai ɗaune shi ma ya sha ai wannan abu ba ma yara kawai ba ko da mayya ne ya kasance a cikin abokai akwai wata ɗabi'a da gaba ɗinsu suke yi sai kaga cewa kai ma idan kana cikin su ne wata kai ma zaka dauki watan dabi'a ce to inda mamayya sun fada cikin wannan abu ina ga yare kenan ina ga yaro wanda shi hankalin shi bai kai ba sosai kun ga kenan da yaro kuma ya kasance ya mike ne a haka da wannan dabi'a ta shaye-shaye a can gaba zai yi waya sosai a iya raba shi da wannan mummunan harakar ta shaye-shaye saboda duk abin da mutum ya kasance yana yin shi tun yana yaro ƙarami idan ya girma babban aiki ne a raba shi da wannan abu duk wata ɗabi'a da yaro ya ɗauko ta tun yana sa har ya girma da ita zai yi matuƙar wahala ne ya iya barin wannan ɗabi'a ashe yasa ake cewa yaro tun yana karami ne zaka sarrafa shi ta yadda kake so tun yana karami ne zaka fara aza masa wasu ɗabi'u da kake so ya rika aikata su idan ya girma tun yana karami ne zaka rika masa abubuwan da kaga dama har ya miƙe haka zaka aza shi akan hanya madaidaiciya ba wai sai in ya girma ba yanzu waɗannan mutanen waɗanda su 'ya'yansu sun kasance da suna shaye-shaye tun suna yara alhali su ba su sani ba sai da suka fara girma can sai iyaye ai suka fara lura da cewa yaron su yana shaye-shaye anan sai ku ga iyaye za su yi duk abin da ya kamata su yi domin su raba shi da wannan shaye-shaye amma me ba zai bari ba saboda yana fita a cikin gari ya ƙara haɗuwa da abokansa za su ƙara shaye-shaye ne kinan kun ga abin ya riga da ya bi cikin jikinsa ko ina abin ya bi jinin shi zai yi matukar wahala ne ya iya bari saboda tun yana yaro yana abin sai lokacin da ya girma ne za a zo a raba shi da wata harka ta shaye-shaye kinan kun ga sakaci zai iya kai ne ga bala'i da kuma halaka saboda tun a lokacin da ya fara ba a lura cewa ya fara ba an kawo sakaci a ciki sai yanzu bayan ya riga ya saba da abin sai a zo a dakatar da shi zai matukar wahala ne ya dakatawa yanzu a cikin al'ummar mu akwai malamai akwai wasu mayyan-mayyan mutane akwai mutane masu faɗa aji ai duk waɗannan mutane da ake samu yanzu masu wani mukami sun yayin zama yara shin da a ce lokacin da suke yara su ma sun faɗa ne cikin wannan harkar ta shaye-shaye da kuna tunanin idan suka girma za su kai inda suka kai a yau tabbas a'a saboda shi mai shaye-shaye babu abin da yake kara kansa da shi bale ma ya amfanar da jama'a wani abu duk mai shaye-shaye gashi nan gashi nan ne da amma bai da wata bai da wata fa'ida kuma a cikin mutane babu abin da yake yi na a zo a gani babu abin da yake yi wanda za a zo a yaba masa abu wanda zai ƙara mutane gaba ko abu wanda zai kara shi shi kanshi gaba a cikin rayuwa babu ne babu ne to dai kasance yaranmu na yanzu sun fada ne cikin wannan harkar ta shaye-shaye ta ya ne goben mu za su kasance kenan saboda mun san da cewa duk wani mai shaye-shaye da wuya ya zama wani abu a cikin rayuwa to kenan zai kasance ne al'ummar mu za ta girma alhali babu wanda yake wani abu ko kuma ya kasance mutanen kwarai yan kadan ne a cikin jama'a ya kasance mutane waɗanda ke fada a shi mutane waɗanda ke da wani mukami mutane waɗanda dai suna da dai wani abu da zai sa a girmama su ya kasance yan kaɗan ne kenan kun ga wannan babban koma baya ne babban kalubale ne gare mu mu mutanen afirka dole ne a iya ɗaukan mataki akan wannan harkar ta shaye-shaye da yara ke yi su yanzu ne suka fara yanzu ne lokacin dakatar da su ba wai sai in sun girma ba ya zama dole ga iyaye su rika sanin inda 'ya'yansu suke zuwa ya zama dole ga iyaye su rika binciken suwaye abokan 'ya'yansu a matsayin ku na iyaye ba wai Allah ya baku wannan dan bane saboda kawai kawai ku yi ado da shi saboda kawai ku rika tura shi cikin gari yana zuwa yana dawowa ko kuma saboda ya rika shiga cikin gari alhali ba kuma san inda yake zuwa ba ko yana mu'amala da wasu munanan abokai waɗanda ku ba kuma sani ba tabbas kiyo ne Allah ya baku kuma tabbas ne za a muku tambaya akan wannan yaron duk abin da mutum ya aikata a yarinta alhakin yana komawa ne kan iyaye mummuna ne ko kuma kyakkyawa ne kenan dole ne mutane ko kuma ce iyaye su yi taka tsantsan a cikin lamarin su duk inda yaron ka yake zuwa ya kamata ka san da wannan duk irin abokan da yaron ka yake mu'amala da su ya kamata ka iya tantance su ka rika gaya masa cewa wane da wane ka rabu da su ba na kwarai bane za su lalata ka ne kuma idan kai haka kai ma za ka lalace mutane za su raina ka wane da wane su kuma ka dan mu'amala da su mutanen kwarai ne da dai sauransu dai yaro a duk lokacin da baka zaunar da shi ka fahimtar da shi waɗannan abubuwa zai da yin duk abin da ya ga dama ne yanzu a cikin al'ummar mu. idan ka ɗan mutum ɗari da wuya ka iya ware mutum hamsin cikin su waɗanda bai ba su shaye-shaye ta ina za mu je kenan idan ya kasance babban kaso daga cikin mutanenmu daga cikin al'ummarmu sun fada ne cikin shaye-shaye yara mayya wasu tsofaffi mutane da yawa kai hatta ma mata wasu suna shaye-shaye idan kasance al'umma gaba ɗaya babban kaso yana shaye-shaye ta kaka kane wata al'umma za ta ci gaba kenan tabbas za a bar ta a baya ne saboda duk wani mai shaye-shaye babu wani abu da zai yi na a zo a gani babu abin da zai kara kansa da shi bale ma ya ƙara al'umma gaba a cikin rayuwar mu gaba ɗaya kenan shaye-shaye na ɗaya daga cikin makamin da yake mai damu baya sosai kuma in ce yana ɗaya daga cikin maye abubuwan da ke dawwamar da mu baya a idanun duniya gaba ɗaya inda ma za ka gane cewa shaye-shaye abu ne wanda ya wanzu a ko'ina hatta ma daga cikin mutanen da ke kallon wannan bidiyo za a samu babban kaso daga cikinsu suna shaye-shaye ne idan dai mutum ka kasance kana faɗin gaskiya ba da shaida a ƙasa idan kana shaye-shaye ne ko a'a ina so ne mutane su tabbatar da cewa a ko ina ana samun masu shaye-shaye a kowane lungun da sako sai ka samu akwai waɗanda suke shaye-shaye wani yana ɓoyewa ne ba ku sani ba a wata rana ina zaune cikin mutane ana bada wani labari wani yake cewa shi har yanzu ba a san cewa ya yi yayin shaye-shaye ba amma yanzu ya daina akwai lokacin da zai fita ne tafi kasashen waje sannan ya dawo a nan cikin Niger mutane suna ɗauka cewa ai shi bai shaye-shaye alhali shi ya san da cewa yana yi ma'ana duk lokacin da yake shi ya kasance yana yana boyewa wasu da gaske ne suna yi amma suna boyewa wasu kuma ko sai su fito su bayyana a fili babu su da abin da mutane za su gayi a kansu ku danna ma wannan video like sannan kuma ku yada shi a ko ina ta yadda mutane da yawa za su gane abin da ke faruwa idan abu mai yiwa ne a ɗan mataki idan ba mai yiwa ba ne kowa ya sha kayansa kawai